Karo na biyu kenan a ƙasa da wata guda da kwamitin da dattawan da hukumar kare hakkin ɗan adam ta CNDH ta kafa ke jan hankulan masu ruwa da tsaki a kan sha'anin zaɓen Nijar game da batun zaman lafiya bayan la'akari da yadda ɓangarorin siyasa ke ci gaba da yi wa juna kallon hadarin kaji. Shugaban hukumar ta NDH Professor Khalid Ikrit shine jagoran wannan kwamiti. Chacun sa contribue directement ou indirectement. Ya ce nauyi ne da yana taya a wuyan kowane ɗan ƙasa ya bada gudunmuwar da za ta taimaka a gudanar da zaɓe cikin yanayin haske, adalci da kwanciyar hankali ba tare da ware wani ko wasu ba. Nous cheminons vers un partiellement Hukumomin shari'a da sarakunan gargajiya da shugabannin addinai da jam'in siyasa na dukkan bangarori, kungiyoyin kwadago da kungiyoyin kare hakkin jama'a da ma dukkan 'yan ƙasa na da rawar takawa wajen cimma gurin ganin an gudanar da waɗannan zaɓuɓɓuka ba tare da wata tashina-tashina ba. saboda haka kwamitin na dattawa a wannan sanarwa ya buƙaci shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu ya dubi matsayinsa na jagoran al'umma mai shari'a amadu alishina shina shine magatakardan hukumar cndh shine shugaba na sojoji kuma shine shugaba na alkalai malaman shari'a abinda muke so shugaban kasa ya huto ya musu magana shine ubanmu mu duka 'yan Nijar tunda wa'annan suna wannan bangare sun ja sun koma ƙauye wa'annan suna wannan bangare sun ja sun koma ƙauye duka ɗayan shi ne ya kira su ya ce musu ku zo ku zamna a yi yarjejeniya domin wannan zaben aka yi da shi ba tare da wani ya ce bai shi daɗin shi ba. Zaben na ranar 13 ga watan Disambar 2020 da waɗanda za a gudanar a ranar 27 ga wata na zuwa ne a wani lokacin da ƙasar Nijar ke fama da ƙalubale kala-kala in ji shugaban ƙungiyar addinin Islama ta IEN Sheikh Jibril Sumaila Karanta. Ga su rasin kwanciyar hankali ga cutan korona ga ambaliyan ruwa to duk wannan suna nan kuma ga munan cikin sabon matsala na zabe don muna roƙon 'yan kasa da maza da mata da duka kungiyoyi kowane bangare mu da kiransu kowanne ya sa hannunsu abin nan ya fara cikin kwanciyar hankali kuma ya kare cikin kwanciyar hankali. Mambobin kwamitin sun ce sun gudanar da wani zagayen da ya ba su damar ganawa da shugaban hukumar zaɓe ta Seni da shugaban majalisar sasanta rigingimin siyasa wato sai NDP da jam'iyyun siyasa na adawa da masu linjaye da ministan cikin gida da ƙungiyoyin kwadago domin an karar da su halin rashin tabbas ɗin da suka ce ana ciki a yau a nan Nijar. Saboda haka ya zama wajibi kowane ɗan ƙasa ya ba da gudunmuwa don ganin waɗannan zaɓuɓɓuka sun gudana cikin kwanciyar hankali. Sule Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.